zai da mun muna addu'a Allah ya saka mana da alkhairi Allah ya rubuce ta albarka sannan akwai bimula enterprise kafin bimula enterprise akwai muhammad aminu tako muhammad aminu tako ya yi koma yanzu mutum ne da duwansa Allah ka saka masa da alkhairi Allah ka yi ya sa albarka Allah ka tsare shi ka tsare zuri'arsa da iyayensa albarka daga nan sai bibullah itabalis bibullah itabalis ne kuma wala da gudu gudu ne da dubu da biya Allah ya kara ya wannan kamfani na su albarka Allah ya tsare su daga kowace irin asara sai da za su sa duke su a samu riba ta halal Allah ya guda musu Sai da za su bade yi su a samu da asara a samu da na sani da dariyar makiya Allah ya ba su kauce wuri daga nan akwai ɗan liman Muhammad Amar ya aikowa marayu gudun da kuma ita naira dubu hamsin Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya buɗe sa albarka akwai Abubakar Abdullahi ya aikowa marayu gudun da kuma ita naira dubu ishirin Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya duke sa albarka akwai Abdulbasir Sa'ad Abdulbasir Sa'ad ya aiko wa marayu gudu kuɗi ta naira dubu da ɗin Allah ya saka masa da alfaini Allah ya duke sa albarka ya tare shi da hukunci da hukunci da baka kaddara da shi da sauran waɗanda suka taimaka da mu gida. Allah ya nuna mana da ta mu sha a kofar da manzon Allah da alaihi wasallam daga nan akwai hassan namtari hassan namtari ya yi kowa ya gudu na gudu na tumushin allah ya sa ka masu da kai, allah ya zuke sa albarka allah ya tsare shi da koci da musiba bayan hassan namtari akwai hamza sada shi ma ya yi kowa ya gudu na gudu na tumushin allah ya sa ka masu da kai, allah ya buɗe sa albarka to daga nan sai bayan allah masu taro da sisi da abin da ya ka sun hada wa marayu wani kudi ta naira dubu ɗari biyar da goma sha tara da ɗari tara da saba'in da biyu wanda bayan ana da dubu ɗaya ɗari biyu dubu biyu da aka sana wani kudi ya haɗa duka zukatan su Allah da rubuta su albarka da wa rayuwar su albarka a tsaye su da dubu jiji da kuma gani da wani kadara ya Allah da jira ta zamani da wacce muka sani da ba Allah ya da sun duka Allah ya sa da dokaka da Muhammad da daga nan a nan masallaci waɗanda suka dubo gudunmuwa sa gudunmuwa naira dubu goma sha biyu da ɗari ya suka Allah da jiya bayan tashi daga karatu bayan sha ruwa akwai wata baiwar Allah da ta zo ajiya baya jagaban zanzan kada ka da wani don ta yi ta domin ta fara mana kai da yin wannan baiwar Allah ta taso mun takarar sakar da zo har kofi domin ta kawo gudun goma rai duk shekara ta saba kai wata muna kai ta kawo marayu gudun na atamfa to be now I can part two So that I can without Da kuma kuma ɗinki da za a ɗan raba wa ayyukan naira dubu Idan kowace bare ya zama ɗan samu dubu ne za ta biya kuɗi wannan bai wa Allah ba addu'a Allah ya saka masa da alheri Allah ya walayi wata albarka akwai dan tara shi ne cikin Hausawa Lagos Allah ya tsare shi Allah ya rasa albarka shi zama da taimakawa marayu Allah ya tsare taimakawa marayu Allah ya tsare ƴaƴan musulmi za su zama marayu ku ci gaba da taimakawa marayu Allah ya rayu ku da dukiyar ku albarka bai ta taimakon marayu da ke wasu ne bala'i da gidan a Najeriya Allah ya yi ba ku tausayawa masu rauni wanda ke da ƙarfin gaba ɗaya shi ne Allah shi kuma sai tausaya mana ƙa'idar ke irhamu yarhamu kuma fi sama ku wasu yawa ta kasa na sama sai wasu yawa wane ne na sama shi ne ana ko ku ci gaba tausaya wa marayu idan kuna son ku yi kwamfuta da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a da fitin su ran tashi kiyama a kawo duk marayu a kawo duk marayu suna bankin jahis ba a kawo kuma Jubilus Orphans and Less Privileged Foundation Abuja. Account number zero zero zero zero zero zero four four five five five three three seven five five three seven five three. Simply, simply, simply. hudu biyar biyar uku bakwai biyar uku Allah ya ba wasu mutum to Allah ba ya ba الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم لهم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحيي لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون يقول النصارى أكثر فزيعة يصيب به ما أشاء وراء وسعه فسأكلها يد الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون sai suka ce sun ci kawai ya shafa shedan an sallame shi amma ya kuma da sanar da suka ce su ma ai su ma sun yi da Allah su ma suna kiyaye ba sai Allah ya ce musu shirka ba su kare sai aka sauka wani ayi daga ranar da shi kowa musu ga fuskar wato nan mun koyi lokaci wajen neman garinta musamman yan siyasa sai ya rike mutum ya zai rike mutum to jama'a waɗanda a manyan addinai na guda biyu واقف هنا فعلا هنا اديني قران إن الدين عند الله الإسلام الإسلام شنو يقول عليه أكيد المسلمين كي يدعوا أقول لك هو يدعي أكيد ودول أنا أقول لك ودول أقول لك أقول لك دقيقة bambanci kawai kamar mutanen da guda biyu za su je kasuwa sai ne ce bari ne ta hanyar dama ɗaya ne ce shi kuma bari zagaya ta nan to a wani bai na za da yawon dai za a isa haka dogon zagayo ta nan dogon zagayo ta nan amma dai za haɗa da wani gobe ƙarya ne wallahi da nake zama za ka kafin da siyasa su wa ka ga ya ba kin addini zai yi maka wa ka kai musulmi ne kai ga musulmi hulɗa mai kyau da a zauna lafiya a yi hulɗa ta mutuntawa da girmama abin musulunci ya yi amma duk wanda za a yi shi ne kana da kyan akan musulunci ba zai da kwana sai Allah ya ce alladhina yattabi'una rasula waɗannan da suke bin manzon nan wane ne manzon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne rasul kamar yadda Allah ya ce ya ayyuha rasul ya ayyuha rasul balligh ma أنزل إليك من ربك يا أيها الرسول يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم كذا ولا لا الرسول لا عليه محمد صلى الله عليه وسلم يهود سبيشي نصارى سبيشي ba za su kawo rama ko wata ya to wani sakarwa wani mai to ba za a kawo magana addini ba domin da ko. da ku yaran duniya da da ya cikin duhu sai an je lahira lokacin da za a ba ni ya kawo ka wani abin da ya wani abin da ya ba magana da ya kaga da shi kula yana ba ka farko a kan islam wanda yana cikin wakilan nasu bai abu da alaha wa min nas man ya'budu Allah ala hawl Allah ya ce daga cikin mutane abu bai abu da alaha da bai abu da alashi wanda yake bauta wa Allah akan farko shi wani ya zama bai gane cewa wannan musulunci shi kai da abin da Allah ne ake a cikin wai sai an je lahira za a gani to sai da aka je lahira aka gane kana ruwa to sai a kai kuma sai a dawo ga duniya ne jihar da sai a kai babu kai wa Allah da shakka ya fi islamin nan duk wanda ka gani aljanna ta hanyar islami wallahi babu shiga aljanna ba hanyar islami babu shi ba wanda bai bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba za a bude masa kofa aljanna shi kan da ran ta kai ba duk wanda ya ga shi aljanna sai ya ce la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce babu wani mutum ba yahudi ko ba nasara ko ba tusi. wanda wannan sabon nawa zai iske shi bai bi ne wa a ce sai ya zama yanci da babu duk wanda misalin ba za a ta iske shi an ko ya duk wani wanda shi ne aƙidar ta abu kai da nasu a ga ma dole ne A allazi ne ya tafi da rasula sai aka ce annabiya kuma annabi na ولا أنبياء علمنا شيء على محمد التي يا أيها النبي يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. يا ومثلهن إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى وإن يعلم الله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها malamai suka wannan ya ce kaza wannan ya ya ce ba ne yanzu na buɗe ma ba sai da na nufa to ba ba zaɓen musa da garba ta hannu wata zo ga wani ne ka zauna gaba malaman suna da suna ne waye sai wanda ne Tusa da kace wani wani confusion so ba da a bid'a da suka dafa naka ba ka kusanci malamin sunna ko kuma ka jijiri da yake amma in za ka saurari malamin sunna za ka gane ba ba hanya ce dokar mai ƙarfiya tuduwa in ka bita ta kai tsaye zuwa jana ba wuce ba ita ce islam الذين يتبعون الرسول النبي سألا يتي الأمي ألا يتي كاغانا الله يتي ونن يدري الوجود بيان الوجود هذا محمد القرآن الذي يقول لك wanda ya nisa har kiyama ta tsaya ba zai kare ba kuma shi ya zo da shi amma bai iya rubutu ba ya kare وما كنت تتلو من قبله من كتاب تبعهم ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون أسرة عبد المتي على يسير وما كنت تتلو من قبله كتاب كما زال صلى الله عليه وسلم كان يكتب القرآن واعتقد أنه يقول لك أن هذا sannan wala taqutuhu bi yaminika idan jibril ya maka wahayin qur'ani

kai ka koma baya kai dole da irin da ka kawo zai gara musu ba ba ba ne a ce ba wasa na ba ne da ce wala ya samu matsala wannan gogon ta kusa zama ne mu ba a ce ba ka da a yi ta ku tsohuwa wacce ba ka zama ne ba ta zama da da to na ba ya samu matsala sai ga da ta yi kokarin daga nan aka ji muku ko gona to daga nan daji aka kama kiwo muka yi tafi da aka raba daga nan daga nan daga nan daga nan an samu tsara an samu tsara shi a kan sai Allah ya hada shi da dole tun kafin a yi shi yana ciki Allah ya wani mahaifiyarsa bayan ta haife shi Allah ya mata ya mata su sannan ya koma wajen kakansa kakan ma Allah ne ya dauke shi bai samu gata da zai koyi mutuwa ta amma wannan nuna hikima sai ka Allah kamata bai Allah ya Allah me yasa to ba kamar abin da ya yake mutuwa ta sai Allah ya ce idan ai da kuma shi ya yi rubutu da karatu da tabar mutu gona masu kanda da sun samu da yi wato cewa ba sai daura ƙwararren da su kuma su ba. To da yake ce zama yawo da digiri sai ya rubuta littafi ne da amma Ga da ce ya da zama ya da digiri ya masa sai ya zo da ta ya ce Allah ya yi mutum ya ce ne ta da ta Ka ga ta da ke mu na me ka doka ga har ya zama wa zan sai wani shi ne sana ciwo sai ce zo mu gani sai ka taɓa ta taɓa shi magana ta bace sai ya yi kwamfulashi sai shiga da shi ke lima ya ce a kawo sabon raina da zai da doka a kunna masa tsada ya kai da shi cire ciwo ya mari gidi mutum ya tashi wannan abin mamaki ne amma dai ba mutum mamaki ne da saboda ƙwararren da to amma kaddara akwai da sai da ne kuma yi. sai wani ce cikin sana cire su zo ni ɗan ta ce da yake mata lemu ya ce ba maza na kuma wani da wani ciwo na ciki yanzu da zafi ne kai ɗauko ƙasa da ya kan lemu ya da tushe bewa ya ce mu shiga daga ciki ni da ke da wani da ya da ba za a yi to amma da zai yanka ake tiyatar da inda mutum ya biyo kuma da shi lafiya kan wanda da wanda za a yi shafi bisu kuma za a yi shafi bisu da ya sa saboda abin ya fito inda ya kamata ce zai ya zama su to tura ce shi abin da ake so su tori idan ka ya shi zai ka wanda ya sauka su tori domin kare ba abin ba za ki gani ya ce zai ka to ba kai ka ci zai ka ne

to maza ana sanar da sanar da ya iya rubutu da karatu da zama da kuma Allah da sun samu hujja kawo sai Allah ya sa bai ya kuma zo da ilimin da har duniya ta kare ilimin da kare kuma ilimin kowane irin da duniya in tarihi ka karanta to ingantaccen tarihi ke nuna wa'adi in likitanci ka karanta ingantaccen likitanci ke nuna in shugabanci ka karanta ingantaccen shugabanci da ka kurari in siyasa ka karanta ingantaccen siyasa da kai na da ka kurari embryology yadda jariri ke zama development of politics yadda jariri ke ƙara girma ke ƙara girma da yadda jariri je kai na je ka kurari oceanography kana so karanta ilimin teku je kai na ƙur'ani ka samu physics ilimin duwatsu jan ƙur'ani ilimin sararin samaniya ilimin ilimin ƙwari zai ƙwari yi da وأوحى ربك النحل تعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من ظهورها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس

ka kawo ta ka ajiye ka ka je ka nemo wata abinci ba haka kai ba to su wurin ma ba haka kai ba matar ita ce za ta gina gida sai da ta auri namijin sai ta kawo shi ta ajiye shi shi ne ne sai da ajiye shi a cikin gida sai ta rinka zuwa ta buge buge suna kawo masa shekaru shi yana da gida da suka fi da wannan bincike suna ƙafafa sun zo da ilimin da duniya ba sani nan da kira da musulunci suka ba su da sai ka ce ai Qur'ani a cikin aya ne yawa da wannan karatu duk da cikin kuke shi Allah ya ce wa an auha rabbuka ubangiji ya yi wahayi ila da hali zuwa ga kudan zuwa yi wahayi da ake turo malaika ya kawo wahayi ba, wahayi na ilham da ake ciro wahayi na ilham wani lokaci kana da cikin zuwa, sai ka rubuta duk shekara ba ka yi ba ka da cikin zuwa. sai ka daga kana da ko sai gudu rigigigi sai ka daga ko sai Allah ya ce zai wannan tunanin da aka je ba ka ka tashi ka ta waje ba ka ko wannan wahayi ne da an maka da Allah ya Allah ya cusa maka wata hikima ya cusa maka to in wannan Allah ya kuma zuwa wani wahayi da Allah ya kuma zuwa nan zuwa da kudin zuwa don ba za mu gane namiji ne ko mace ba sai aka ce a alittakizi ila jibali da alittakizi wannan shi ne jibali shi ya kula mana da kudin kudin zuwa ne a wannan fa domin a larabcin fa da ake magana da namiji da ba wanda ake magana da ce da ba ba zai da kwa gane wannan

to yanzu da kuma ta kace a littafin fili bila zibali da ta shi ba ne ya da mace ake magana ba da mace ake magana Ina da magana na mace kudan zuma da da namiji kudan zuma da sai a ce a littafin bila zibali da ta amma da yake mace ce ba sai a ce a littafin fili wannan yawon ita ake cewa yawon ta da mace a wajen malaman na hausa ta ce yi kula da amur ala sukuni إذا كان سميع آخر ولم يتصل به شيء أو اتصل به نور النسوة ويبنى على الفتح إذا اتصل به نور التوكيد السكينة أو الكثيفة ويبنى على حذف النون إذا اتصل به ألف حسنة أو واو جماعة أو ياء مخالفة ويبنى tarjima da ba to da aka ce al-tarjibi akwai nunun da aka share saboda wannan yawon tsaba shi yasa sai a gina shi al'adu kenan da zuba da wani kuma zuwa ake magana da da ake magana da tabbacin kudin zuwa ake Ana ce ke tabbacin kudin zuwa akwai nauyi a kai idan dutsen da yake gina gina a wannan ake shi ne da ki gina gida a kai na da Allah ya ce wani ma ya rishe na ke an ba ki damar firin da ta rasu sai mutum ya gina gidan rikin yanzu zai zo ya ba ki shawara ke ma ɗauko gani da Allah ya gaba shekara ƙwayar da ke gina gida mace da ko da miji mata sai Allah ya ce sun ma guri kullum samara hannun gina mata ake magana sannan ita da dukkan ya yi kuwa da wani damar sai Allah ce fasu da fi su da rabbi bi tulla ki bi horarriyar hanyar ubangiji ki ta nemo abinci domin akwai mai gida shine gwaba ya gida yana da ki kawo shi wannan da jike da farko shi da suke ba ya a shi da ya ba kuma wanda ya zo da yake da bikin rubutu ne kasuwa Ba ya zo da Qur'ani so sai da aka karanta ne aka shiga labarin aka shiga labarin aka yi sa aka sa tamaro aka makala biro a kuɗi ba a bada rayuwa shi ko bai iya rubutu bai iya karatu ba sahara aka yi ya zo da ilimi tun a wancan lokacin yanzu kuma ga mutum ya samu ya yi ilimi ba sai ya ƙara ba ilimi da kirkirci ya ce ya hudu ko ya hasha ba ko ta nufin alwa kudan akwai wani abin sha da ke launi kala ala akwai farasa akwai ta akwai kulawa to wannan abin shan mai kara da wanda ba yana fitowa daga cikin ƙudan zuma shi ne mai shi da wani sai Allah ya ce kuma cikin wannan abin shi a cikin wani yi shi lillah a cikin akwai wani abin da dan Allah da cikin cikin zamani ya tabbatar da zuma tana magani kuma ba jere titin mafi masu da yankin in sun ji rauni ga wani da ke aiki da ya yi wasu diresi zuwa ake shafa mai baba da shi ciki me zai ga zuwa sai na zuwa gane da ake shafa shirba ta asara ake shafa rashin shirba ta asara sai ya kafa da mishi ruwa ko ruwan dumi ko kwallon ruwa da ake shafa a lokacin da za ta yi zaunar da za ta sai da za da wani zuciya ya rasu da ta ya ɗan wani sai cikin sai ya fi ne a rasu yadda za a yi ba za ta yi ta guje kuma shi biyu wajen zuma ya aka ce ya suke ka ya ce ashe yanzu da suke ka da duniya aka da aka gama zama da zai ku kara mata zuma aka kara mata zuma ya tafi aka ce ya suke kai ce yanzu ya ba ka da aka da aka gama zama da zuma da zai ku kara mata zuma amma shi ya tafi aka ce ya suke kai ce yanzu ba su ya kulle ya kulle ya kulle aka zaga wa zana annabi ta kuje kuce masa cikin sa yayi ƙarya Allah ya yi ya fara da gaskiya aka zo aka ce ka fara tsakani da Allah ka wake ko ka wake ba ya yi shiru ka fara mana tsakani da Allah ka ce tsakani da Allah aka ce ya tsakani da Allah ya ce to in tsakani da Allah wallahi kuma aka mutu wa da tarbaku ne sai su da yawa to amma zuwa zaki ya daga ciki ne sai dawo da zamu da wai da wannan ne annabi Muhammad sallallahu shi yasa ka ce al-qur'aniya bai iya rubutu ba bai iya karatu wannan karin daraja ita ta sa ya kara zama abin ma'ana ita ta bai da shi a nesa an gane allazi yajibuhum maktuban indahum fi tawrat wal wanda su yahudu da nasara sun ga sifofinsa a rubuce a cikin ataura dare da rijiya a ataura an yi da zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a rijiya an yi muhammad sallallahu alaihi tun Baba ya taba da kuma ibn suke bido da aka ibn salam ya ce wallahi da daga manzon Allah na ga wannan shine annabi da daga shi fiye da da da da shi da daga Salman al-Farisi yawo yake neman ila da da da yadda ya zauna da fada fada ya yi da wuta ya bari ya zai zo da manyan manyan fada-fada a duniya ya ga duk haka ba ne ƙarshe a ce ita zai kullum zai zai zai wuri da mai yawan da biyai sai ya lura da wani tana yawan da biyai wanda biyai sai dai ta har ba za ta yi har aka fara magana a kan zai wuri da sai ga magana ta suna da yawon hijira daga wadda zuwa ina madina salman farisi yana aiki a gurin mai gidansa yana kan bishiyar dabino sai ya gada cewa da annabi da zai baro ya taso daga baka zai zo zai har ya da zango a kuma saboda murna bai san san da ya fito sai ba da kafiya bayan da zara da sallallahu alaihi wasallam ya shigo madina da zama salman farisi sai ya yi kalli manzon da ya kasance ko kin da aka bashi annabi da babu da yake da manzon Allah

ya ce kyauta ce da kawo maka ya rasu lalla manzo Allah ya ce Allah ya saka alkhairi a ji ba wa jama'a ni ma da shiga mun da a cikin gida ya ce ka kara dama ce ya shi kyauta sadaka ce ni baya ce annabi da yayin gidan sa ana ce sadaka da ba mun da za mu ne sai zo ya ce shi shirki sai ka ji yau da ya ce ya shirin da sai ya san mu da shirin bai ni ni ne shirin da aka saba ba da shirin da Allah kaka da shirin da aka apa yang saya boleh beri dan saya suruh dia mesti komen di rumah lah. Ah, kau tu bukan kerja kata lah kan? Jangan nak kau beri dia apa kata dia boleh kan? Kalau beri dia, kalau baca ni. da za a yi sauran yi sai kofar ne hatimin annabtaka da kamar da zama Allah sallallahu alaihi wasallam a nan kuma yana da tsere ko ya sa rubo riga sama da ba su sai zai zaga ya fara da Allah ya dai kawa ba zai gani ba ba za a yi a tsere gefe sama da ba zai da zaga ya wani da dai kawa ina da sa ta sai ya ce ya fara wani zai zo ya zaji zagiyo annabi ya kalle shi rumshi ya ce a tuni ba an tara kan kan buwa wanda da gida yana da kana su da hatsi a da kaga ne kuriya ta gama da ba ba sai ta da kaga manzo Allah sai ya ji yau ta sai ya tuna masa ya ce fa abu ka ta buwa ya hadi da ta aka fada da Muhammad salman al-farisi ya fadi ruhun manzan Allah yana kuka ya yi kuka kamar nan zuri yana ba manzan Allah ɗin labarin yin mu'adar da isa da zagaye ne kafin samu su ɗauki manzan Allah sallallahu alaihi manzan Allah sai zai ya kan yi sai zai na bawa ne a wajen wani annabi ce a ka sai da ya ce ba na sayarwa ba ne ya ce aka sayar mana ya ce kuna so a sayar muku ku da samun bishiyar da biyu da shi ya da samun bishiyar da biyu da shi kowace ta kama to bishiyar da biyu a wannan sahara ko kuma ba ka ce ka rasa ta kama ai ba ta kai shekara biyu ba nan ba zai kula ba ɗari maza da ce ke da samun ka kama shi na da yake sahabai a kawo kuɗin wani ne da biyu aka taru sai da aka tara a yi maza da ya ce mu je wurin da karfa aka je wurin ruwanci aka tura ranar annabi zai ce a ɗin kuma shi annabi da kansa zai kafa ya rasa a wuce rafi daga mai sai abin kuma shi ya rasa sai da aka rasa wata bishiya guda da yanzu bishiya guda da yanzu gaba da suka kawo a samu kuka a ne kai kan ba a cikinsu daga nan same shi da ci gaba bautar wa bautar shi ne allazi ya zibu lahu maktuba inda fi tawrati wal injil menene aikin wannan annabi ya amuru bil ma'ruf yana umarni da abin da yake mai kyau wanda hankali da sai amma zai yi وينهى وينهى عن

annabi ya ce a yi annabi ya ce a yi azumi yau ga shi azumi har na masana ko na ka samu lafiya ba za ka yi kasa lafiya ku tambayi likitoci azumi yana kara lafiya annabi ya ce kara yi da Allah da zarar yadda za ka yi ganar da kuma mai kyau tsakanin da Allah kana so a yi kada so a da kawarka kada so a da matarka balle mahaifiyarka a shi abin da gudanar ya ce ka a yi wani likitoci ma sun tabbatar da wani ko kwana na hannu wasu yara yara ƙanana wani ci masu su koyi likitira aka samu wani masu iya ya rika da haka abu a yi bibis da ke gidan su ce a cikin su da za ka da sa sun likitoci suna da fama kuma su da suke fitowa daga cikin ruwa kuma sai ya dade ba a da su ba su ke zama ba su ji tana musu da sai a yi wa da su sanar da kai. Wace da musulma kuma haka ne duk wani namiji da bambanci da hanyar haihuwa na farkin da su akwai bambanci mace Allah ya mata tsari wanda idan aka yi jima'i ita aka zuwa mata mani mani in ya shiga a wurin da ake ce wajena ba da takarda to akwai hanya da zai yi daji ake cewa sadikal daga nan za a sigiri da wani wanda ya samu wucewa ya wuce ta wannan sadikal hana daga nan sai shiga mahaifa da ake cewa details daga wannan mahaifa zai rabu akwai wani ciwo ɗaya ya ɗaya ya kwa a cikin sa wasu likitoci na ake shi orbitas sai wani ya tana sai wani ya tana a lokacin tana kan za ta yi release wai daga da idan ta yi release magana wannan da zuwa ayoyin da ta da wannan mani za su rinka rike ne wanda ya riga isa shi zai fasalari da egg da ya yi fasalari da shi shi wannan daga nan za ta canza a yi lokacin ba wannan zuwa ba zai sake shiga daga nan zai sake ganzurowa ya sake biyowa ya wuyu ya biyo ta fulfiltu sannan sai ya sake dawa zuwa ga mahaifin da ake jiri tom sai ya bi da kansa da kansa ya yi fomin abin da a cewa zagiyar shi ne sabon jariri shi ne ma'anin da sabon kuma su ɗauko ta a fatan وقفوهم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم له sai Allah ya ce wa yuhibbu lahum tayyibat sannan yana hana ta musu da abubuwa wani halittu alaihi da kabais yana hana ta musu alkabais menene akwai ba menene alkabais ku saurara musu malamai suka ce a ƙarfi digital shi ƙarfi shi da kishiyar habis yasa ka ce wa yuhillu lahu tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith ko dai ka karanta Qur'ani Allah ya rasu biyu akwai ɗanyin akwai gari dukiya Allah ya ce ya lalina amanu an ya ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تؤمروا فيه واعلموا أن الله wala ta yi ɗanmu a kabisa in za ka ce gaba da ɗayi ba kada ka nufi kabisa ce za ka ba da kabisa kenan kabisa ya zama kishiyar ya zama kishiyar a ɗayi حتى هنا والولد الطيب يخرج نباته والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج ne نبدا والولد ɗari da zuci da ba da ɗari wallazi na musa gona da tafi da tsiro saboda gona ce da tantacciya da ayi shuka za ta zama a ɗaye wacce farko ce in ka shuka ma a wuka shuka banza ba zai fito ba idan gona zo ne ka zama a ɗari hatta ba ka da الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. الخبيثات لا تبقى للخبيثين لا تبقى والخبيثون لا تبقى للخبيثات لا تبقى والطيبات تركع كمذا ماذا للطيبين تركع كمذا wa tayyibuna tsarkaka maza da tayyiba da zuwa ne da tsarkaka mata Allah ma ne ni da za mu tafi sanar da ni ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرقمهم جميعا فيرقمهم جميعا

من الطيب الله يجب أن يجب أن يجب أن يجب sai ya ware ya ware a kai daga lalatattu su da yanayi kai kula ya sami kai su wata yi Allah ya ce ya tsaye da alkabi su ba za su zama daidai ba ko da alkabi su yawan su ya baka yawa aikin banza ne tattara su wa da zai ji alaƙa kenan duk abin da kabis ne Allah ya haramta abin da aka yi ne Allah ya haramta ya zama da yi ma abinci da kabis a abinci duk abincin da yake tsawa ya kawo sannan ya shiga cikin kawai cutar da kai wanda ya zama Na lemu ɗai ayaba ɗai shinkafa da wani alale ɗai ɗan wake طيب كم دولة طيب كم ولدي طيب كم شنكافة طيب بس ما يفيد أن يقول هذا ما بيصير أجل عليك ليش هذا ما هو يسمى لك بس يسمى to abin da ya abaki ba da in ya shiga cikin da cutar shi kuma zama a kan da wannan malamai suka ce ta ba su gane ta maka bisu ta ba su gane a kai kawai yadda suka ce ta su kawo kuma da cutarwa idan ta zama mai ta zama mai su ta zama kai amfuci ta zama mai ta zama a aka ce wani halin ma alayi da ma'aji ba kai kai a kuma da wasu ta kai cewa ya ayar da ta haɗa shan tawa a kuma alayi da ma ainihin da wata ranasi ba wata aya da ta haɗa shan ba فقال لا سيبقى يريد لهم الطيبات ويحرر عليهم الكبائر ولا شيء بقى كاتبا سيدا كي سيدا سيدا الذين آمنوا إن الناس ومن ذوق ومن ذوق طبعا وزي في ذلك الله لو يريد لهم الطيبات ويحرم عليهم الكبائر نعم ولا أجد على الجديد ما هو يدور عنهم كسرى akwai wani nauyi da aka ɗora al'umma a nan da zai sai sauke musu nauyi wani a gara da tun kanan da aiki akwai hukuri azan hukuri sarka anwa da da aka sa aka kaddara mutane gida da annabi yi zo sai ya barci me wannan nauyi da a Isra'ila idan taron wannan wani sai wasu suka yi ma da Allah sai ana ce kawo dole a masallaci na ko da a san ko duhu yadda ba da kowa da wasa gobe ne juna duk kuma tsari aka tsara aka tsara aka tsara aka gari sai ana ce da sai a kawo duk wanda yana cikin suke ko kuma shirka mai ba sai ba da aka sauke ma da kuma sauke ma da an kwance ka daga ɗauri kuma kwance ka da ɗauri a shari'ar magabata akwai waɗanda in ka saba wa Allah to za a tuko wa ya kai rubuta abin da ka yi da ruwan kuma ka dan ka yi da sai a rubuta a tsoron gidan kan sami wa da ke da dare ya yi zana a wuri kaza kuma Allah ya zama masa da hukunci a jefe shi in gobe ne a wasu bugana a gaskiya sai a tashi kuma sai an ko kuma Allah ya haɗa maka abu da Allah ya ga da cin naman tsira Allah ya ce da gefe ka kada cin nama an haramta maka ka zama musu jiya mu aka ce kada mana haka mu yi sigima da Allah zai gama A an zafi mana da yiwuwa an kwance mu da nauyi ko a kwance mu ba akwai waɗanda a cikin su idan kuma ya kama rigarka to sai dai ka sa wuka ka yaƙi yadda ya yi da ya ka kamar sauran ka je a kaci ko aka ce ta kare ta mai yau ko ki da Allah Allah ya kwace ko da ko kwace ko da dauri an sauke ma ko a sauke ma da ila in da ka ta a hannunka ko ka sai dai ka samu karfe ke kan kare wa sai ka kan kare ya da kan ba wani ba za ka yi ba ko aka ce masa ruwa ruwa ke a gaba ya kamata mu dole ana kuma kuma akwai da yin sun sallah a masallaci ma Allah ba

wannan shi zai gwada wani shan manzan Allah da su sa'arar suke mana ko hukumi da aka sa mana amince shi ne wanda mu an isra mu wal amila da tafi kana tare sai Allah ya ce sallazi da amalu wanda suka yi imani da manzan Allah ne su suka yi imani da wannan manzan sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko shi kuma abin da yake sannan aka tabbata su waye suka yi imani da shi sahabbai ka zo ka faɗi da mutane wayan wayanda suka yi man kuma yana a هم الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا